Kasar Najeriya ita ce ta uku mafi yawan 'yan gudun hijira bayan kasar Syria da Colombia in ji wakilin kungiyar kasashen turai Mr. Richard Young, jagorar tawagar shirin tsake zugunar da 'yan gudun hijira da gina muhallansu da rikicin Boko Haram ya daidaita. Da yake kaddamar da shirin ajiyar Adamawa, shugaban tawagar da ta da ma'aikatar kasafin kuɗi da kuma tsare-tsare ta kasar Jamus ya ce kungiyoyin sun tanadi euro miliyan hamsin da hudu da digo biyar Wajen Adamawa da kuma Borno don magani magance first gudun hijira da kuma al'ummomi da suke tsugune a cikin are fuskanta game da taimakawa wajen komawarsu muhallarsu ta hanyar tanadar muhimman bukatunsu na yau da kullum. to help provide them with some basis that goes beyond the humanitarian response. The second component is to deal with IDPs returning to their communities and helping reconstruct and rebuild their communities and the infrastructure and the Muhimman ayyukanmu su ne taimakawa waɗanda suka samar wa 'yan gudun hijira mafaka da kuma sake gina rayuwarsu da zarar sun koma muhallansu. In ji Richard Young. Kimanin 'yan gudun hijira dubu ɗari da talatin da shida ke samun mafaka a gidajen dangi da 'yan uwa waɗanda ke ɗaukar ɗawainiyar bukatunsu na yau da kullum inda suke gamuwa da matsalar rashin ingantaccen kiwon lafiya game da ilimin 'ya'yansu. Na tambayi gwamnan jihar Adama Sanita Muhammadu Umaru Jibrilla Bindau mako makomar marayu da mata da suka rasa mazajensu sakamakon rikicin na boko haram yawanci wayanda suka yi asara ma mata ne ah, da yara ah, a turance ake cewa da more vulnerable so don haka hakika yawancin program nasu ma kan mata ne da yara yadda za a tabbata cewa ah, an lura da su eh, ko da yake iyayensu basa duniya amma za a yi hanyar da eh, ita wannan agency da suka zo da shi wannan program da suka zo da shi za a yi concentrating akan eh, almost 60% akan mata ne da yara alkalmar da hukumar kula da yan gudun hijira hijira ta majalisar ɗinkin duniya ya nuna kimanin 'yan gudun hijira miliyan biyu da digo biyu rikicin boko haram ya raba da muhallansu mafi yawa daga cikinsu mata da ƙananan yara a arewacin najeriya sanusi adamu Sashen hausa na muryar amurka daga yola jihar adama najeriya